أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a irin wannan lokaci muke kawo muku a karatu takaitacce daga littattafai na adadi wanda muna fassara wasu baituka da ke cikin waƙoƙin ashabul mu'allaqat guda bakwai ko guda goma eh, na larabawa wanda muna kan mu'allaka ta zuhairu bin abi sulma eh, al-muzani idan ba a manta ba jiya eh, mun tsaya a baitin fatughulil lakum ma la tughillu li ahliha quran bil iraqi min qasiz wa dirham to dan haka yanzu za mu tashi daga baitin da yake biye da shi yake cewa la'amri lani la'amri na ni'mal hayyi jarra alaihimu بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم وقال سأقضي حاجتي ثم أن ثم أقتفي عدوي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدي بالظلم وإلا يبدي بالظلم يظلمي <clears throat> رعوا اهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم فقضوا منايا بينهم ثم أفدروا إلى كلئ مستوبل متوخم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل مسلم ولا شاركت في الموت في دم ابن في دم نوفل ولا وهب منها ولا ولا ابن مخرم ولا ابن مخزم وكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الدغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلمي وبمسلمي ليس إمت تكاليف الحياة تورنا شيني آه yake cewa باين ya yi maganan وما الحرب إلا ما علمتم وضفتموه وما هو عن هذا الحديث المرجمي har izuwa inda yake cewa a baitin talatin da ɗaya yake cewa idan kuka je kuka janyo wa kanku yaƙi za ta haifa muku ‘ya'ya mafiya umci fiye da ahmaru adin sannan kuma wato shine qudar bin salif thumma turdi thumma turdi fatutimi fatutimi bace 32 yake cewa fatughul lakum ma lam li ahliha quran bil iraqi min qafiz wa dirhami ta je ta baku abin da ribar da ma a iraki ma ba a same ta ba na kuɗi da kuma na hatsi to sai a baiti na 33 yake cewa la'amri na rantse da rayuwata wanda wannan laraba sun saba irin wannan rantsuwar la ni'mal hayy dalla da unguwa ko mutane jarra alaihi bima la yuwatihim Husayn ibn Damdam wanda Husainu ɗan bambam almurri. ya yi musu kasassaɓa da aika aikan da bata dace da zuciyarsu da jarra alaihi bi ma'ana jana alaihi shi kuma Husainu ibn bambam wani mutum ne dan uwan Harimu ibn Damdam abin da ya faru kuma wata doguwar kissa ce lokacin da rikicin ya barke na dahis wal ghabara kamar yadda na ba da labari akan doki aka yi tsakanin dokin huzaifa da zuhair wanda ɗayansu ɗan ƙabilar dahis ne ɗan ƙabilar ghabara ne wanda shi da dahis ɗin da wato ɗan ƙabilar abbas ne da zubiyar da abbas da zubiyar ɗin 'ya'yan mutum ɗaya ne amma kuma a hankali hankali ƙabilun suna sassauka sai zan zanto akwai wanda suke dangantaka da Dais akwai wanda suke da dangantaka da Rabra afwan Abbas akwai wanda suke dangantaka da Zubiyan to akwai godiya Gabra akwai kuma doki Jahis a Dahis wanda a sakamakon tsira da aka yi tsakanin waɗannan dabbobi guda biyu aka samu wani ya tara Gabra din ya hana ta hucewa wannan yasa suka kashe shi rikici ya barke to sai da aka shekara wato shekara arba'in ana zub da jini har ta kai ma ana ta raba go na gayyata kowace ƙabila sai ta gayyato wa'anda suke da alaƙa da ita a can wajen garin ma da rigimar ta ɓarke sai zan kusan an yi wani yaƙi na duniya irin nasu na wancan lokacin kowace ƙabila tana da ƙawayenta an dinga zub da jini kenan to za ka ga abu ne na ɗaukar fansa in an kashe wa mutum wani a gidansu to sai ya harari gidan da suka yi masa kisan shi ma sai ya ga bayansu ya karar da su. To akwai Hussein ibn Dambam yana da ɗan uwansa Harim ibn Dambam. To akwai wani ward wardu ibn Habis al-Abasi daga kabilar Banu Abbas. Shine ya ana tsaka da yaƙi shine ya kai Harim ibn Dambam ƙasa ya kashe shi. To sai kuma aka zo za a yi sulhu. shi kuma Hussein ibn Dandam ya kudirce a ransa sai ya dau kuma lokacin daukar fansan nan bai ba a aka zo aka yi sulhu to fa shine yayin rantsuwa akan cewa shi ba zai shiga sulhu ba sai ya ji ya ɗauko fansan nan tukuna ya kashe wardu ibn habis ko kuma ya kashe wani daga cikin ƙabilar banu abbas ko kuma ma ƙabilar banu abbas ana sauka ƙasa ƙasa har a je banu ghalib waɗanda wato kamar wani reshe ne na ƙabilar banu abbas din yace in bai ɗaukan sannan ba shi ba zai shiga ba. to don haka ba wanda ya gayawa kawai sai ya tafi yana zuwa sai ya je wata rana sai ga wani bako ya zo masa da wannan bakon ya zo masa bayan an yi sulhu fa yanzu an sasanta wanda za mu ɗan ƙara bayani akan yadda sulhun ya kasance an sasanta an yi komai sai ga bako ya zo sai ce min ayyun nasi an, min man anta kai daga ina kake ce na zo ne in sauka a gurin ka ni daga kabilar banu abbas nake sai ce ayyu abbasin suwa kenan a cikin banu abbas sai ce banu abbas bangaren kaza to kazan kuma bangaren ina bangaren kaza bai gushe ba yana ta tambaya su har sai da ya iso da banu gali ya ce yawwa kaya tsinke gindin ka ba dama ina so in samu dan banu gali ga ni gashi domin in rama abin da aka yi min akan dan uwana mu bin zamzam na kawai ya sa kan sakali ya sare masa kai ya kai shi kasa a sai hayaniya saboda ga rindina a wajen aka haɗa rindina to sai labari ya isa zuwa ga wajen alharis ibn auf al-murri ibn auf ibn wanda ɗan baffan harim ibn sinan ibn harith al-murri da harim ibn sinan da auf da al-harith ibn auf su ne suka ɗau gabarar yin sulhu sai labari ya isa zuwa ga al-harith hankalinsa ya tashi sai ya ɓaci nan take sai ya san cewa ‘yan uwan wannan mutumin fa ba za fa su haƙura ba fa za su taso kuma in ya so rikici ya ƙara dawowa ɗanyi sai ya maza maza ya nemi manzo ɗan aiki ya haɗa shi da raƙuma ɗari kuma ya haɗa da ɗansa na cikinsa ya ce a yi maza maza a je har gidan su waɗannan bayan Allah a gaya musu cewa su banu abas me suke so jinin suke so sai sun zubar in ya so a ba su dama su zub da jini daga yanzu ba za a ƙara zub da jini ba ko kuma sun yadda a ba su raƙuma a tar ikhtaru bainal labani wa bainan nafs ko wa bainan anfusikum in kun zaɓi raƙuma to ga diyar raƙuma ɗari ku yi haƙuri da wautar da Hussein ibn Zamzam ne mu. idan kuma kun fi so sai kun zub da jini to ga ɗana ku kashe shi in ya so a daina rigimar ka ga wata irin zuciya ta balare kan sulhu ya yadda aka shaɗansa wanda haka ta taɓa faruwa a lokacin harbul basu lokacin da aka kashe ɗan gidan Haris ibn Obad a taghlibi a Bujair ibn harith da aka kashe shi ai lokacin da Muhalhil ibn al-Rabi'a ya kashe shi ai ta yi qataltuhu bi shif'i na Ali na kashe shi a bakacin hancin takalmin kulai. da aka zo aka gaya wa alhari ibn ubad aka ce ai gashi abin da ya faru an kashe ɗanka ya ce madalla da yaro a kashe shi rikici ya lafa sai aka ce ba ka sani ba shi wanda ya kashe shin caye a bakacin warin takalmin yayansa yanzu tukuna za a ci gaba da a bakacin hancin takalmi yanzu a ci gaba da neman fansar takalmin sannan kuma a nemi fansar kafar sannan a nemi fansar sangalalin kafar gaba ɗaya sannan a nemi fansar cikin sai ce haka ne to a ɗauko masa dokinsa shi kenan ya ce ai yanzu ma za a fara yaƙi shi ne aka ci gaba da yaƙin basu to wannan shi ma ga abin da ya yi saboda haka sai suka ce to tun da haka ne su ma sun amince sun karɓi diyar sun yafe in ya so a daina rigima to shi ne sai ce la'amri la ni'mat yake cewa la limal hayyi jarra bi ma la yuwatihim husayn ibn zamzami na rantse da rayuwa ta wanda suna yin wannan rantsuwa kuma daga baya ma akan yi ta amma ba da ma'anar rantsuwa ba da ma'anar karfafa magana amma ubangiji ya rantse da rayuwar manzon Allah sama kamar da yake cewa la'amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun to sai ce bima jarra jarra alaihim bima la yuwatihim la yuwatihim ai la yuwafiquhum waye jarra alaihim shine Husainu ibn Damdan shine wanda zamu ji an tarata bin Shaddad shi tun da yake ɗan kabilar Banu Abbas ne za mu zo a cikin mu'allakarsa da yake cewa walaqad karihtu bi an amuta wa lam tadur al harb da'iratun ala ibnai dabbami ashati min irbi wa lam ashtumhuma inji shi an tarata dan shi an tara kenan dan to shi al harith ibn auf a ibn al harith al da harim ibn sinan ibn al harith al murri al murriyan dinnan guda biyu mun faɗa a baya su ne suka ɗauki nauyin duk abin da aka kashe sai da suka biya raƙuma dubu uku da wani abu wasu aka kai su banu abbas wasu aka kai su banu zubiyan ba don kowa sai don a kashe wutar saɓani da rikici to larabawa da ashabul ashabu ayyamil arab suna faɗan sababi da dalili a dalilin ku shine an ce wata rana ana tsaka da wannan yakin su dama ba su shiga yakin sai shi alharis saboda ƙasaita da isa da girmansa a cikin kabila saboda balarabe yana jin wannan sai ke cewa da harim ibn sinan kana jin akwai gidan da zan je neman aure a hana a a baki ɗaya faɗin larabawa sai ce gaskiya akwai ya ce ina ne ya ce gidan a wato ausu bin harisata ya ce wasu buna hari ta kana jin yanzu ni zan iya zuwa gidan in nema ya ce yana da yaya amma ba zai baka aure sai ce to bar gani kawai sai suka ya ce mu je ka raka ni sai suka tafi idan mun yi minti ashirin a nuna sai suka tafi suka je ba su tsaya ko ina ba sai gidan ausu bin harisata suna dira a gidansa sai aka yi sallama da shi sai ya fito sai ya ga alharis ibn auf ya ce a'a lale ba lale ba. ya aka yi na ganka haka ya ce gurinka na zo me da wacce ka zo ya ce ji ituka kaɓe ban na zo neman aure ya ce amma dai kai dai lasta hunaka baka isa ba kamun wauta sai ya fusata kawai sai ya rabu da shi ya shiga gida to yana shiga gida matar ta ji an yi sallama da shi kuma ta ji ya fita sai ta ce ah waye ya zo wajen wajenka manin lazistan zalaka falam tunzilu waye ne muka sauke shi baka sauke shi ba sai ce ba wani bane ba sayyidul arab ne wani shugaban Laraba ne al-harith ibn auf tace mhm me yake nema ya zo ne wani aura masa ɗaya daga cikin ƴaƴa dama yana da yaya ɗan mata guda uku sai ta ce sai ka ce masa me nace masa ce nan sa ne lasta hunak ba ba ba ba, nan nan ba inda zaka nemi aure ba sai tace ce tambaya ɗaya nake so in kana so ka aurar da ƴaƴanka ya ce eh mana ina son aurar da su ta ce to yanzu a duniyan nan wa za ka aurawa da ya huce girma da darajar shugaban larabawa alharis ibn au to ina maka kashedi ka hanzarta ba so kake yayan ka fi kwantai ba ka je ka ce masa yazo za mu bashi amma shawara ce yace to kuma ran ke daɗe gashi na riga na kore shi ta ce maza maza ka je ka bashi hakuri ka gaya masa sanda ka faɗi maganar baka da wata amsa ne da zaka iya bashi sai wannan shi ko balarabe yana da gardagar ne ba wani kwana yace to kin zo da shawara ai ko sai garzaya ya dinga tafiya har sai da je tarar da al ibn Auf da Harith ibn sai tsaye da su sai ce ka yi haƙuri ɗazu na gaya ma magana amma yanzu ka dawo duk abin da kake bukata za mu baka ka amince eh ka amince to shikenan sai ya tafi sai ya sami yarsa sai ya samu matar ta sai ce to ga su sun dawo na aje su na suna waje sai ce to kira mun babba daga cikin ƴaƴan nan nawa sai kira ta sai ce inni uridu an uzawwijaki al-harith ibn au? ina so in auren miki da al-harith ibn auf al-murri sai ta ce to baba ka dai sanna da rashin kunya da iyayi da magana da tsauri kuma shi dai wannan mutumi ba dan uwanka bane ne ballantana ya kula da ‘yan uwantaka kuma ba ku ƙulla alaƙa ta makwabtaka da kara juna ba ballantana ya maka tara kar in je in masa toma in masa homa ije isa sake na abin ya zama abin magana gare ka ka ji shawara ta ba ce to ji Allah ya miki albarka a kirawo min kanwaci aka kirawo ta tsakiyar ita ma ta maimaita irin abin da ta farkon ta faɗa sai ce to qumi barakallahu fiki ku kirawo min karamar sai aka kirawo ta yace ina so in aurar da ke ga al-Harith ibn ta ce inni wallahi la jamilatu la jami inni wallahi lal jamilatu wajhat ni na ratse da Allah ka san ina da kyau a fuska wala sanna'atu yadan sannan wal eh, kuma ni ta bangaren han iyawa abu na iya na iya sana'a ta na iya abuna kuma ta ɓangaren iyaye ina da dangantaka don kowa ya san ka ya san waye ausu bin harisata don haka idan ka aura min shi da abin da zai faru a kana da shi ya faru in ya sake ni fa fala akhlafa Allah lahu khairan kada Allah ya masanya masa da wata kufi na alheri dan haka kawai yi abin da kake so baba yace to Allah ya miki albarka tun fa a jahiliya ne ba ai ko manzo Allah ba ka je ba? balarashi manzo Allah ma. yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni an aiko ne dan in cika kyawawan halaye to sai ya ya same ta sai ya same shi yace na aura maka ita nan take daura masa aure tun a lokacin haka take daurin aure to shikenan aka aura masa ita aifa a mutumin ka al-Harith ibn Auf nan take sa aka buga masa shema a wurin ko gida ma bai koma ya gaya wa iyali da dangi ba Akai komai kawai ya wanka aka kai masa matar yana shiga zai kusance ta sai ta ce a'a a kusa da ƴan uwana da iyayena wallahi lan yakuna zalik na rantse da Allah ba za a yi haka ba ka taba ni kai min wani abu a gaban su a'a ai ba za ka baka isa ba sai ce ta yake so ai ta ce sai ka samu inda zaka kai ni amma dai ba a nan ba sai ya fito sai harin ya ce masa ya dai ya katarar da iyalin sai ce ai ba abin da ya faru amma kuma ta yi magana ta hankali sai ce to ya za a yi ce ai mu tafi can ya dauke ta ya kai can nesa inda nan za a tare yasa aka yi mata gida aka yi komai aka abin nan sai gashi ya yi wanka ya sa turare ya shigo wurinta yana shigowa sai ta ce kana nufin za ka zo ka tare da ni kuma baka tara duniya ka yanka raƙuma ka kira laraba an ci abinci ba wallahi baka isa ba sai ce kuma fa kina da gaske. sai gashi ya sake fitowa <laughs> sai harin ya ce masa a ya dai mutumin me ya faru sai ce wallahi inni ra'aytu aqlan ni fa na ga hankali a wajen matan nan ga abin da ta ce ci to ya za a yi nan take sa aka kawo masa raƙuma masu tarin yawa ya ce labudda an taf'ala ma ya fa'alu misluka bi misli sai kai irin yanda irinka yake wa irina kai ka sani ba irin ragwayen mutane ba aka kira larabawa aka yi walima aka ci abinci to kakku manta a lokacin kuma ana tsaka da yakin daesh wal kabra sai da aka gama komai aka watse yi wanka yayi shirin sa kawai sai ga mutum ya shigo mata yana shigo mata sai ta ce amma ni dai wallahi na ji kunya yace kunya me kuma dai har yanzu ta ce kafin a aura min kai na sha jin ana ka da karamci da alheri amma ni na zo wajen ka ban ga karamci da alheri ba yace to kike so ki gani bawa Allah ta ce yanzu ƴan uwanka larabawa suna ta fama da kashe junansu kai kuma yanzu kana so ka zo ka tare ka ji daɗi da iyali tur da kai da abin da kake sai ce na rantse fa da Allah wannan magana da kika faɗa min kin sa min ita a zuciyata ba zan ƙara yin wankan jana ba sai na tabbatar da na yi sulhu ai sai ya juyo ya ce da harin to ni fa matanan ta ɗauko mana aiki kaji kaji abin da ta faɗa harim ya ce to me zai hana mu je a yi sulhu to shine fa sai suka kirawo jama'a a zo a taru aka zo aka taru suka ce to in nudriki sil shine zuhair din yake cewa eh, in nudriki silma wasi'an in dai za mu samu ah, wato ah, in nudriki silma wasi'an ah, bimalin wa mawfurin bi mawfurin min al mal bi malin wa ya faɗuwar wannan magana to har shine yake cewa la ni'ma sai la ni'ma sayyidan wujidtu ma ala kulli halin min sahilin wa mabrami zuwa ƙarshe to wannan shine yaban da yake musu to shine sai suka zo suka dinga ba da kuɗi suka dinga tara musu raƙuma har aka zo aka yi wannan sulhu to bayan an gama sulhun ne shi kuma Husainu bin Damdam ya zo ya yi musu wannan aika aikar to ne a baitin 34 yake cewa wa kana tsawa kashan ala natin wa kana tsawa kashan shi kuwa tsawa kashan ya ɓoye wata niyya alkashu ne kwiɗi wannan na jikin mutum amma in aka ce alkashihu ne wanda ya ɓoye gaba a cikin zuciyarsa da haka an ce tsawa kashan ya ɓoye wata kwantacciya ɓatacciya saboda yawanci za ga mutum ya saye wata wuka a gefensa in zai fita yaƙi da abokan gaba wasu kuma suka ce a'a aka ce asalin samin ƙaulika ne kashaha yakshihu kashan idza adbara wa walla idan mutum ya juya ya juya kwibinsa to abin da yasa kuma ake cewa da kwibi ko kuma ake cewa da gaba ake ce mata wato ake ce mata